Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandagarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Masu tsirararwa Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa ta cikin shirin muradin zuciya. Shirin da muke karanta muku littafin Arnan Daji, wallafar Farida Abdullahi, Mun tsaya ne a inda muka ji bayan dare ya tsala yaran ja'e suka je suka kashe a duke. Dan muka ji a hankali take taka saboda ba ta da isasshiyar lafiya. Tana shiga ta ji taka abu tana duba ta ga jini. Me za ta saki? Wata ƙara nan ta faɗi su me. Nan ne muka tsaya yanzu za mu ci gaba. Dan kwai ta sa kai ɗakin da ta bar aduke. Me za ta gano? duke ce a sassan ƙame? Tana cikin wani mawuyacin hali. Ta rushe da kuka na shiga tara. Bari ka kawo tallafi da me zan ji? abin ya min yawa ba zan iya ɗauka ba ni ni kaɗai ba zan iya ba kar ki mutu ki bar ni haka ta dinga kuka ta kife a kanta lamunde ta ci kuka yawa tana shigowa ta ga ado ki a sankame da kwado ta koma ta ebo ruwa ta zuba mata amma shiwar kai ke ji sai da ta yi wata dabara ta danna mata kirjinta saitin zuciyarta sai ta saki wata ajiyar zuciya Cike da farin ciki Tanko ya kanta, ki tashi yar uwata kar ki tafi ki bar ni. Ko kaɗai gare ni tunda muka kai ado ki bamu ƙara komawa mun ganta ba. Tana buƙatar taimakon mu daga gare mu. Na sani ki ƙarfafa jikinki, na san duk akan abin da aka yi wa ado ke ne. Na tabbatar miki da ba zan ɗaukar mata fansa na miki alƙawari. Ta fara gyaɗa mata kai, ki bar shi tankwai ba za ki iya ba. Babana babu, ya tafi, ba zai dawo ba. An kashe shi a daji sai yanzu ta samu damar yin magana. Ya tafi shi ma ban da kowa sai ke a wannan garin. Sai suka sake runguma juna suna ta kuka mai tsuma kuka na tashin hankali. Ki gayan gaskiya Rama, waye ya kashe babanki? Na tabbata kashe shi akai ja'e ne zai kashe shi. Tabbas kuma a yau ba sai gari ya waye ba, zan je na kashe ja'e. Zan ɗaukar miki fansar abin da ya muku, ke da aduki saboda duk saboda ni ya muku duk wannan ƙoƙarin da kuke akan na so shi na aure shi gani yake kamar ko ne kuke ziga na kishi a yau ko ni ko shi gaba ɗaya jikinta sai rawa yake yi jijiyoyin duk sun tashi raɗa-raɗa cike da ɓacin rai ta fice daga ɗakin ta ɗebi kwari da baka da kifiyoyinta masu shegen dafi saboda tankwai ta ƙware a fannin harbi ba da taɓa saita abu ba ta same shi ba Da ma ta zo ta kafar ta tana yan kuka. Ba shi bane na gaya miki ba shi ba ne. Kububuwa ce ta cikin daji, ina shiga, naga ga ta ta yasa da shi a wajen. Ki yi haƙuri, kin san ja ya fi ƙarfinki. Duk abin da kike ji da shi ja ya fi ki zai iya hallaka ki. Ke ma kin san duhu ya yi, ba a fita mu je ɗaki mu kwanta. dan kautar da wannan maganar, ya jikin mara lafiyar? Ya farka ice ko? Tankwai ta yi shiru ta kasa magana, tana ta saƙe saki a ranta, ko mai take sakawa, oho, tabbas Rama jarumar mace ce, wadda take iya jira duk wata damuwa da take ranta. Ta yaƙuri ta sa dangana a ranta, ta san ba ta da kowa yanzu ba uwa, tunda ta haife ta ta rasu, yanzu kuma uban nata da take jin daɗin sa, take gani ba ta da wani gata, sai shi yau gashi babu shi, ta tabbatar yanzu ita ja'e yake hari a gaba, yanzu ya za ta yi, tabbas ba za ta koma wannan gidan ba, ta san tunda ya ganta sai ya kashe ta. ta ɗaya ce gidan su Tankwai, saboda ya yi masa wahalar zuwa, saboda zallar sanda da yake wa Tankwai, da kuma shayinta da yake wannan kenan. Jidda ta shiga bayan mota, Faruk ya shiga gaba, Suhail ya ja wani mugun tsaki ya figi mota kamar zai tashi sama. Bayan jirgin duniya ya ishe shi, bai san me yasa Faruk bai da hankali ba. Banda hauka daga ganin mace kwakwaso ta har da sa ta a mota, to gidan warwa za shi da ita. Cike da takaice ya ce masa, ina mu kai? Cewar Faruk, don gwauro. What? Ya faɗa da ƙarfi. Ni ban san unguwar ba. Cewar Suhail. Ranta ya masifar ɓaci. ta me wannan yake nufi a kawai take kome? Ta yi kwafa. Faruk ya ce haba Suhail. Gaban fasa ado ta ne. Idan ka wuce flyover. Ai ba wani nisa ba ne. Amarya ma ai can take. Ya musu shiru bai kare tanka musu ba. Zuciyarsa kamar za ta fashe. ba ce ya ɗau hanyar. Suna tafa tana masa kwatance har saka zo layin. Ta nuna musu daidai gidansu yayi fakin. ba ce. Faruk, me ya sunan abokin naka na ga baya magana. Faruk ya yi dariya, Sahel kenan ai miskili ne baya magana. So sai ran Sahel in ya yi dubu ya ɓaci, don Allah ji da ya yake ta washe mata baki. Ya ja saki ya ɗau waya ya kira budurwarsa Halima. Cike da shauki yake magana, rangin biya ta ya daɗe. Na san na yi laifi tuba nake ki yin rai. kar ki fushi kin san ke rayuwa ta gaba ɗaya. Ai jijjaji ta gaba ɗaya ta muzanta, ya gama da ita. a gaban gabanta yake cewa wai ita ce rayuwarsa. A fusace ta buɗe motar ta fita. Farar ya maza ya vita. ta. Gimbiya ta ya zaki tafi wa mu gama magana ba. Kaina ne yake ciwo zan je gida ma yi magana wata rana. Baki ba namba ɗinki ba. Cewar faru ka kyale ni dan Allah ba zan baka ba. Sayal ko ya gama rar yana jin su. Me ko zai in ba dariya ba. Dariya yake kamar cikinsa zai kulle. Maganin maganinka kenan na mamaje kowa ka gani kana so Ci ta sa kai ta shiga gida ran ta kuntace ka sallama ba ta yi ba dama ba damun ta yi ba tsokarar takalminta ta shiga ɗakinta tana zuwa ta zube a katifar talin tsimemiya Ran a kuntace tana ta saƙa da warwara haka suka kwana zuciyoyinsu a jagule gari bai gama waye ba suka ji kakarin mutum yana ta ruwa ruwa ai da gudu suka miƙe suna yan rirge saboda duk cikinsu ba wanda ya yi bacci kawai juyi suke cike da damuwa su kaɗai suka san abin da ke damun zuciyoyinsu su ga su so ba musulmai ba bari su yi sallah kai musulunci yayi Allah ka ƙara mana tsoronka ka kashe mu cikin bautarka a guje can kwai ta ɗaya ba masa ruwa rama kuma ta ɗakin tana zuwa ta tallafo shi sannu sannu bari ya baka lafiya ya zuba mata idanu yana kallon ta waye kuma budu bai san shi ba tankwai ta shigo da ruwan jikinta har rawa yake kamar mazari rama ta karɓa ta bashi dan ya kafa kai sai da ta janye tana kai kulle masa ciki ba komai ya dinga bin su da kallon suwaye ina ne wannan Wane ne ni? Cike da tausayinta Tankwai ta ce, Tsintarka muka yi a ruwa, waye kai ina ne garinku? Ka yi bayani mu saka ka a hanya, idan suka ganka za su kashe ka, amma ni zan bi ka. Cewar Tankwai, ya ƙara ta kawai ya kasa tuna komai na rayuwarsa bana iya tuna komai iya abin da ya ce kenan amma nan ba iri na bane ba iri na bane ba irin ku bane tabbas ka tuna mana cewa rama shiru ya bai kara cewa komai ba rama ce ta miƙe zo ki ji can kwai. ta miƙe ta bi ta tana waiwayensa wai shine ya tashi har yake ta magana haka ranta kal burinta ya kusa cika rama ta ja can gefe akwai damuwa saboda ya samu cutar mantau sai kuka tabbas rama bata so haka ba amma tunda ta gan shi ta san sai an yi haka saboda ciwon da ke kansa ya taɓa ƙwaƙwalwarsa. Gwara mamun ɗin ana dawowa akan a ce hauka yake. Jacob kwai ta zube tana kuka. Abubuwa sun musu yawa. Wannan gari babu adalci a cikinsa. Ba za ta bar shi ya rayu a ciki ba. Za ta san yadda za ta yi da shi. Raba jaruma ta durƙusa ta goge wa Tankwai hawayenta. Na san yadda kike ji a ranki game da soyayyar wannan mutumin. Wannan ita ce damar da za zaki amfani da ita. Ki mallake shi tunda yana cikin mantau. Ba zai iya tuna komai ba. zai sake ya ƙaunace ki a haran da muke a cikin jeji saboda bai da wani zaɓi a yanzu. Ta rungume ta, kin kawo shawara mai kyau, amma dole sai bayan na auri ja'e, na kashe shi, sannan wannan alƙawari na ne, sai na cika shi, sannan tawa duniya za ta yi min daɗi. Mm, ki bi a hankali duk yadda kike tunani, ja'i ya wuce ne, kar ki fara ki bi komai a hankali. Yanzu tashi mu je mu ga aduke. bai kamata mu sai da ita ba tun jiya ba mu je mun ƙara ganin ta ba gaskiya fa haka ne ba mu kyauta ba mu je maza maza na san tana jin jiki gashi ba a sa mata magani ba mu je mu ganta sai mu wuce daji mu ɗebo mata magani amma ba zan je wancan ba bana so na gaggawar babana sai hawaye suka zubo mata mu je na can gaba da gari hanyar beguwa suka fita suna tafarama tana hawaye saboda tunawa da abin da ja'e wa mahaifinta yanzu ba shikenan ya cinye shi kuma ya kashe shi gwara a ce mutuwa yayi ta gaggawarsa da ta ga wannan baƙin lamarin amma ya za ta yi ba wanda ya damu da damuwar wani a wannan gari kowa ta kansa yake kana yin abu kaɗan za a kashe ka wannan dajin da me za su ji tana musu fatan samun sanji a rayuwarsu ko da bayan ta gushe ne a duniya don tabbas za ta kashe kanta rayuwarta ba ta da amfani tankwai ce ta kamo ta ina za ki je me yake damun ki rama na san tunanin babanki kike ki yi haƙuri kin ga kububuwa ce ba mu da damar ɗaukan fassa kaddara ce sanadin ciwon aduki amma tabbas na ɗora alhakin hakan akan ja'in dan shine ya jawo ko sunansa ba ta so a kira suka sa kai gidan suka shiga kare ya yi haske suka duba ɗakin farko ba kowa suna ɗakin can kenan suka sa kansu tankwai ce a baya rama a gaba mai rama za ta gani in na ce a daddatse Yayin da ga aduke kuma a mace amma ita ba kashe ta akai ba dan ba yanka a jikinta. Waye da wannan aikin? Ja'e ne zuciyarta ta gaya mata, bata san sanda ta yanke jiki ta faɗi ba. Tanko yana ganin haka ita ma ta sa kai, me za ta gani? Sai ta zuntuma wani irin ihu da ya jawo hankalin mutane da suka fara fitowa waje kafin su shigo ita ma ta je ƙasa. Mutane da suka fara fitowa suka jiyo ihu ya yawa daga gidan. ta gudu suka sa kai gidan da tankwai suka fara karo a yashi a ƙasa. Sai suka sa kai ɗakin suka garma da aduke sumi a kwance, Ga kakar aduke an mata kisan gilla. Hankali a tasha aka ɗebo ruwa aka shiga kwara musu. Tankwai da Irma sun farfaɗo amma aduke shiru. Aka janye su gefe sai kuka suke ba sa cikin hankalinsu. ta yi aka samu aduke ta motsa amma ba ta cikin hankalinta. Aka naɗe gawar kaka a duke, suna kalla wasu mutane biyu suka fitar da ita za a je a yasar a daji namun daji su cinye. Sai suka ƙara rushewa da kuka banda a duke da ba ta cikin hankalinta. ta murna suka koma suka ce ja'e eh, komai ya kammala sun kashe a duke. Nan yayi wani irin ihu cike da farin ciki ya ce, sai ni na miji da ƙaho magajin garin Kuguru. Duk abin da na sa a gabana sai na ga bayansa. Ban taba rai abu ba, ban same shi ba. sai ni na tankwai ba gaba da gaba ba cike da farin ciki ya ce kada sauran kana biyu bikin cin jarirai a ranar zamu mu cinye rama ha ha ha ha ba wanda ya saura sai tankwai tawa za mu yi soyayya hankali kwanci mahaifiyar ja'e sun gama shirya komai ita da mado ta ce za ta je gidan a yau ta ga halin da yake ciki ko ya farfaɗo don su san abin yi murna a wajen mado kamar zai suma amma babban tashin hankalinsa bar matarsa da ɗan nasa To amma yaya iya? Mutuwa sabuwa ta dawo wa Rama. A ya kashe mahaifinta, yau kuma ya kashe kakar Aduke. Ya mai da su basu da kowa, ita da Aduke. Da an zare ta Aduke sai ta gari har yanzu jini malala yake ta kasanta. Kar jininta ya ƙare ta mutu ita ma. Ba ma ta cikin hayyacinta. Da gudu ta fice tan kai ta lura da ita. Ta bi ta da gudu amma ina ta yi nisa kamar mahaukaciya. nan ta rufa mata baya gudu take tana binta tana ihu rama ki tsaya kar ki tafi duk inda zaki ina biye da ke sai dai mu tafi tare na haƙura da rayuwar na sadaukar da rayuwata a akan ku uwana tana gudu tana binta har suka kai cikin daji ba wanda ta ce kububuwa ta kashe mahaifinta ba suna ta guduwa suka zo daidai inda kan mahaifinta yake ta tsugunna ta duka ta rungume shi tana wani irin kuka tankwai ta zo ta rungume ta daga kan mahaifinta ne ta saki kuka kika ce kububuwa ce gashi shaidar kashe shi akai me hakan ke nufi Waye ya aikata wannan aiki? Cike da kuka ta ce wannan ba lokacin tambaya ba ne tankwai. Mu je mu ceci a duke. Har yanzu tana zubar da jini. Tankwai a fusace ta daka tsalle ta duka. Ta ɗauke kan uban rama. Na rantse da wannan kan mahaifin naki da yake hannuna sai na ɗau fansar wannan abin da aka yi masa. Ta daka tsalle ta haye bishiya ta karyo wani katon reshe ta sauko ta yaga mai zurfi ta binne ta sauka kan a kansa. Suka yi masa sujada gaba ɗayansu. Suka ɗauki hanya suna kuka, suka shiga daji nemo maganin da za a wa aduke wanda jini zai tsaya. Suhail ya dinga wa Faruk dariya wanda ya cika ya dan wai shi mace za ta yi wa haka, to wallahi za ta san shi ta yi wa haka. Ya fasa bata nan namba kuma sai ya kwashi yarbansa tunda bata bata da mutunci. aka tsaka sa gida yana ta masa shakiyanci a'a ka ga na jidda ba da kanka a sare ya ka ya ka kai da madandin taka ya masa banza ya buɗe mota ya shige warsa gidansu shi ma ya shige nasa gidan da motarsa Sai da ta ya gama ɓaci, dole ta san abin yi da wurwuri kafin lokaci ya ƙure mata. Da ta kwana juya tana tunanin wannan bawan Allah da ya tafi da zuciyarta. Tabbas sai ta mallake shi. Dan gidan gadon kuɗi ne, su suke da kuɗi a garin nan. Waye bai san su sun mallaki manyan kadarorin gida da waje ga kyau ga shi yaro dole ta san abin yi. aga haka bacci ya kwashe ta ko takalmi bata cire ba, bata damu da batun sallah ba. Da sanyin safiya tana tashi ta wanke ido ta doshi ɗakin babansu wanda ya zama na mahaifiyarta a yanzu. Ta same ta tana tashar shirgar bacci, ta ja tsaki, umma, umma, ta shiga buga mata ƙafa. Firgai ta farka, lafiya akwai matsala? Ki tashi mu san abin yi. Wace irin matsala kuma yaushe kika dawo? Kin gani nan a gida na kwana. Kina ta kwasar dariya ke da kwartanki. Yaushe za ki san na shigo? Ke ban san iskanci. Ne kike gawa haka? Na ci ubanki fita ki ban waje tana borin kunya. Ni kin ga ba wannan ba. aure nake so na yi aure aure kuma cewar umma ki rufa min asiri kin san idan kika yi aure yanzu burin mu bai gama cika ba ya kike so mu yi ta ja tsaki kin ji matsalar ki na ga miki wa zan aura ne to wanda zan aura ma bai san ina son shi ba dan gidan Alhaji Ibrahim gadon kuɗi ne ai da gado ta meke gadon kuɗi eh da gaske shine na gani nake so na aura ki tashi mu je gidan wani malamin yanzu a malaminki. Cike da farin ciki yanzu ko ‘yar nan ‘yan albarka mai kashin arziki. Ta miƙe ko sallah ba ta yi ba dama ba daman ta yi ba. ta wanke fuskar ta jiki na bari ta yayi mu mayafi mu je na gama ta miƙe ta ɗauko wani yalolan mayafi ta fito uwar ta sa ta a gaba kamar wasu ƙawaye ko tsari babu a ce wannan ce arki da wannan tsinanniyar shirar kuma kika taso ta a gaba ka suka ɗau hanya suka gangara dosa gidan wani malami ko in ce ɗan bori suna zuwa bai ma tashi ba suka jira ya tashi ya fito suka gaisa Malam dama bukata ce da ni, ‘yata ce ta ga wani take son sa, so take ta aure shi, ka yi mana ƙoƙari malam, a jiyo da sa kanta don baya son ta. Nan malam ya baje kayan aiki ya fara duba, can ya ɗago, akwai matsala tabbas, amma abu mai sauƙi zan ba ta wani kwalli ta sa a idonta. ta yadda za a yi sada ido da shi ta tabbas zai zo wajenta amma ba dan yana son ta ba sai dai kawai zai ne idan ya zo wannan turaren zaki saka kina fitowa ya shaki kamshin sa zai manta da waccan yarinyar sai rikice kawai za ta maye gurbi a zuciyarsa shikenan bukata ta biya za ku bani kafin alƙalami dubu hamsin idan bukata ta biya ku ban dubu ɗari biyu don kun gama samun duniya amma fa za ku iya samun matsala ta bangaren iyayensa za mu musu rurrun baki a kanta shikenan bukata ta biya Cike da rawar jiki ta jawo jakarta, kuɗin ba su kai hamsin ba, talatin da biyar ne. Ka yi haƙuri malam gobe zan dawo na cika maka. To ai ba matsala mun daina da babar kar ki damu. Ya shiga ya ɗauko mata suka ɗau hanyar gida, daga ba wani nisa sosai ba. Da ƙafa suka ƙarasa gida cike da farin ciki, burinta zai cika. Ranar da ta kasance ranar ɗaurin aure, shi ta yi kyau dama kuma mai kyau ce, ta yafa mayafinta kamar yadda ta saba. Kwallon da aka bata tana addu'ar Allah ya sa dai ya zo bata sani ba ko ba zai zo ba. Haka dai ta fito uwar na ta zuzuta ta tana mata addu'a samun nasara. Allah ya bamu sa'a diyata. Kin kera wa sa'a kin yi fintin kau yadda duk yau na ne auren talauci ke ba za ki yi ba diyata cike da farin cikin yadda umma take koda ta fice tana zuwa gida ya cika ya batsi ana tayar har ma an daura aure sai shakiyanci ake can kawarta afra ta zo shegiya shine je kika tafi kika bar ni Ne ta neman ki, kai kin yi wani kamun ne, ba ɗaya, na ne yake ciwo na tafi gida, a can na kwana, ke ni fa na yi wani zazzafan kamu, shi ya maido ni gida ma, sai da ya tafan dubu ɗari, amma faɗan hannu ne, banda shofin ɗin da yi mun Kan nifs ɗina har wani bala'in zugi yake min, saboda tsotsa, na tsotsi jiya yau ma za mu je, mu kyankyashe rayuwarmu. Hmm, kawai Jidda ta ce gaba ɗaya hankalinta baya jikinta. Suna zaune suna hira aka ce su fito ga angwaye za a yi hotuna. Ai jikinta rawa yake kamar mazari. kwana ta fice ta riga kowa yin waje. Ta dinga baza ido bata gan shi ba. Kabanda ya shiga faɗuwa. Hankalinta ya gama tashi. Ga ango ma ya shigo, amarya duk an fito an fara ɗaukan hotuna. Sai suka ji maroƙa sun fara gafara ga gadon kuɗi ya iso dangin kuɗi masu takama da kaɗi. Kai mun kyautar mota, kai mun kyautar gida, ka bani kujerar hajji. Suka ji maroƙan na ta yi. Faruk ya ce ya isa haka. Ya bashi fanta ɗin dubu ɗari suka shiga gidan. Jada kamar an sata a aljanna. Zuciyarta ta yi haske, hankalinta ya yi hanyar shigowa. Cikin sa'a yana saka ƙafarsa karf a kan idanuwanta. Jiya duniyar na juya masa, ta ƙyar ya ƙarasa ya ya ƙarasa. Ta kasa ɗauke idonsa daga kanta, amma fa tana da kyau. Gaskiya wace ce wannan? A ina take? Shekar fara gaba ɗaya ya ganta duk abin da ta masa, ya taɓa mutumin nasa. Ga fa gimbiya ta can wadda muka kawo jiya, ya masa banza ya shagala da kallon jidda. Sai da abokan angon suka fara jawo shi ya zuwa Yiwatuna ya shiga, ita ma ta yi ta faɗa. Na farje ya hau ne sai da aka gama sannan suka firfita, har sun fita Faruk ya aiko aka kira masa Jidda. Ta gara gyara fuskar da suka fito ita da mutuniyar tata. Suna fita suka kara da ido, ya zuba mata ido, ya ga sun tunkaro don su ta gaishe su har ƙasa. A fara zakin baki ce kawai tana kallonta, wannan wani sabon bariki ne kuma ta ma kasa munkana, abinda abinda ba ta taɓa gani ba. Nan fara ya fara janta da hira, wannan ce Jidda wadda muka kawo jiya. Cikin sakin fuska ya ce a dama ita ce, sannu fa Jidda ya gajiya, wallahi ba gajiya. Nan suka sallama ta ba Faruk namba ɗinta, suka shiga mota suka tafi. Su kuma suka tafi gidansu, suna shiga ta daga tsalle ta ɗare babarta, cike da farin ciki. Ta masu sauraro, na za mu dakata da karanta muku wannan littafi mai suna Arnan Daji, wallafar Farida Abdullahi. Mu kasance a cikin shiri na gaba. Aso ilimi yana da daɗi, tukar mu bari shirin ga ya wuce mu muradin zuciya na yanzu. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da fadakarwa da nishaɗi a wai